kifayatul qur'an isuwa alqur'ani wato qur'ani ya isa li halli kulli mashakila bashariya ya warware dukkanin wasu matsaloli na mutum wajen niyya da na aljanu don kasancewa shi qur'ani ba magana kai mutum ba ne kaɗai yake amfana a wajen shiryar da kai a wajen warware maka matsalolinka a'a ƙur'ani ya wuce maganar mutum kawai hatta aljannu ƙur'ani yake warware masu matsalolinsu da rikice-rikicensu da dukkan fitina me yake faruwa ta wace hanya ƙur'ani yake wannan aiki wazalika zalika litasahihi ahwalil qulubi dan gyara halayen zuciya domin babu yadda za a ce an warware matsala a tsakanin al'umma idan zuciya ba gyara take ba in zuciya ta gyaru to da an ce yi mai kyau sai ka yi bari mummuna sai ka bari yi mara kyau sai ka ce a'a ba zan yi ba kar ka yi mai kyau sai ka ce a'a sai na yi wannan shine zuciya ta gyaru kenan <coughs> karatun qur'ani yana da cikin ayyukan ibada da suke ƙara imani Allah maɗaukakin sarki a wajen sifanta muminai ya ce innamal mu'minuna alladhina idan zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idan tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana muminai su ne wanda ambaci Allah sai zuciyarsu ta raurawa don tsoro kuma idan aka karanta musu ayoyinsa sai ya ƙara musu imani a karatun alkur'ani lokacin da ake karatun alkur'ani sakina tana sauka da karatun alkur'ani ɗabi'ar ita sakina kuwa ƙara imani take yi a cikin zuciya a sannan shi jin karatun alkur'ani sababi ne daga cikin sabubban saukar rahama e, ana allah yana saukar ma da bayi masu sauraron karatun alkur'ani rahama daga gare shi Allah ta'ala ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan aka karanta alqur'ani to ku saurari karatun kuma ku kawai wato ku saurari ku yi sauraro ga karatun sannan ku kawai domin a yi muku rahama saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin sabubban saukar rahama ga bayi a cikin wannan ko a cikin al'umma ne ga baki ɗaya irin yadda za ka ga ana sanya karatun alkur'ani na tilawa a cikin gidajen rediyo kamar waɗansu ƙasashen maka ga suna da idatul qur'anil karim mm. gidan rediyon alkur'ani kawai da ake sanya tilawa iri-iri a misra aka fara yi aka zo aka yi a saudiya shi kuma a sudan um, ga nan mu ma benin haka dai ake samu wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo saukar rahama a cikin al'umma to kuma kan mu manta fa manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya ce ma abdullahi bin mas'ud karanta min alkur'ani mm-hmm. ya ce ya rasulallah zan karanta maka alkur'ani bayan kai aka saukar ma da alkur'ani ya ce ina so in ji shi daga wani na mm. to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya so ya ji shi ya so ya yi shi na aikin ibada ya nuna matsayin wannan al'amari din aka aiki ne na ibada da za a ya dace a cikin watan ramadan ya zamanto cewar ɗaya daga cikin abubuwan da mutum yake yi kenan mm, kuma musamman in ya zamanto jin karatun alkur'ani ya hada da jinsa tare da tafsirinsa mm. domin wannan shine zai ba shi damar ya yi zurfin tunani a cikin ma'anonin ya fahimci abin da allah yake faɗa kuma wannan ɗin sai ya zamanto shine hakikatan zai ƙara masa imani saboda ƙarin sanin allah da yake samu yayin da yake jin karatu mm. ala halin dai wannan ibada ce muhimmiya gashi shi. wato kira gare ta ya zo a cikin alkur'ani da kuma sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta aikace